rayuwarmu ya dace da bayanin Allah a cikin alkur'ani da kuma sunan manzon Allah shin sabo'in daren nan akasari ne muke yi idan ka auna za ka gane kana cikin waɗannan ko baka cikin su akasarin sabo'in dare ka zauna kana kallon fim akasarin sabo'in dare kana kallon kwallo ko akasarin sabo'in dare kana can wajen kiɗa da rawa ka gani mutum ya sani baya cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sukanta Allah ka tsare wanda Allah ne da kansa ya faɗa kanu qalilan min al-layli ma yahjun kaɗan ne cikin dare suke fishin gida ya'ani ya namu sannan kuma duk ibada da suka yi idan dare ya kusa karshe za su bar komai ne suke yi istighfar wannan shine tsarin ibada da ya dace musulmi ya dauka duk ibada da za ka yi idan dare ya zo karshe to ya kamata ka koma istighfar wannan riwayar kamar yadda muka karanta hadisin al-imam malik kisa haddasa haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani malik saboda dan kanwar al-imam malik huwa sahih riwayat akwai riwayar da kuma yana cewa an malikin an ibn shihabin an abi salamata an abi salamata wa abi abdullahi al-agar wanda yana sahih bukhari imam bukari ya kawo riwayar ta mutane biyu da abu Salana, da kuma abu abdullahi al-agarni duk sun rawaito hadisi na abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له hadisin yana sahih muslim yana kitabu salatin musafirin babu targibi fi du'a wa dhikri fi akhirin layl ana kwadaitar da mutum ya zama to mai addu'a da zikirin Allah a ƙarshen dare wal ijabati fi sannan hadisin yana tabbatar mana Allah zai amsa maka hadisin yana da dakin muwafa saboda hadisin malik kamar yadda ka gani cikin isnadi don haka in littafin muwafa akwai babu ma a fi akwai hadisin an samu kari a wasu riwayoyi waɗanda ba su zo a sahihu bukari da musulun ba kamar misali eh, musulun da al-imam ahmad hadisin abu hurairah da har yanzu ne hadisun na dubu tara da dari uku da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisun ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki ma'a wudu'i in ba dan tsoron hukunta ta ma al'umma ta ba kada aikin da zan ce su yi ya musu yawa mazan Allah bai son ya samu wani aikin da mutum wato annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa aikin ya sa yana tsoron kada wannan aikin ya mana yawa ibada kuma ta zo ta gagare sai mazan Allah ya ce in ba da haka ba da na ce kafin a yi alwala dole sai an yi aswaki mana hikima ce ta nuna mana falalar aswaki wato manzon Allah yana cewa aswaki ba dole ba ne a lokacin alwala domin inda a ce dole ne da ya sami umarnin manzon Allah amma sai maganar a fakaice ya ce in ba don tsoron kada in kuntata musu ba da na musu umarni duk sa inda za su yi alwala su hada da aswaki don haka yasa amfani da aswaki na da falala da hadisi masu dimbin yawa akan shi sai ya ce na biyu wala akhartu isha ila sulusul layl in ba don kuntata ma hukumata ba da na jinkirta lokacin isha ya koma ƙarshen dare sai a sun ƙarshe na dare za a tashi a yi sallar isha maza Allah ya ce a nisin laili ko in mayar da isha ta koma rabin dare to kaga idan aka ce an mai da isha zuwa rabin dare ba kowa zai tashi maza Allah yana tsoron ya kuntata ma mutane ka kwanta bacci an kada kai ka je kai sallar isha ka sake kwanciya bacci a kada kai ka je kai sallar asuba sai mazo Allah ya matso da isha'in kusa da maghrib wanda tsari ne na Allah ta tabaraka wa A annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza maga sulusul layli aw nisful layli idan kashi ɗaya na cikin uku na dare ya wuce ko rabin dare ya wuce nazala ila sama'i duniya jalla wa azza Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa fakala sai Allah madaukaki ya ce hal min sa'ilin fa udiyahu shin akwai mai roƙo in bashi hal mustaghfirin fa aghfir lahu shin akwai mai neman gafara in gafarta masa hal ta'ibin fa a tuba a alai shin akwai mai tuba in yafe masa hal min da'in fa ujibahu shin akwai mai kira in amsa masa kaga karin da aka samu bayan sahihul bukhari bayan sahihul muslim amma kuma hadisin ya inganta wato abubuwan da Allah ke tambaya akwai mai tuba Allah zai yafe maka akwai mai neman gafara Allah zai gafarta masa akwai mai roƙo Allah zai bashi akwai mai kira Allah zai amsa masa manzo Allah ya ce a wannan hadisin sai annabi ya ce hatta yatlu al-fajr haka Allah zai yi ta yi har sai al ya kullu wato Allah yana ta tambaya akwai har al ya fito sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daina sannan kuma akwai wata ruwayar ta al-Imam Muhammad hadisin ne na abu hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza baqiya sulusul layl kaga wannan riwayar an ce sai sulusun dare ya saura amma a riwayar ta farko an ce daga rabin dare sannan kuma an ce daga sulusin farko na dare ba ma sulusi na ƙarshe saboda haka hadisin ya zo da lokutan daban-daban sulusin farko rabin dare da kuma sulusin ƙarshe na dare yanzu rabbuna azza wa jalla ila sama'i duniya manzo Allah ya ce Allah mahalicci mu yana saukowa zuwa sama ta kusa fa yaqulu sai ya ce man zalladhi yad'uni fa astajiba lahu wane ne wannan wanda yake kira na in amsa masa man zalladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu wane ne wannan wanda ke neman gafara ta in gafarta masa man zalladhi yastarzikuni fa arzuqahu wane ne wannan wanda ke neman arziki na in bashi arziki man zallabi ya stakshifu burra fa akshifahu anhu wane ne wannan wanda ke neman a yaye masa wata cuta zan yaye masa manzon Allah ya ce hatta yanfajira al-fajr har sai al-fitr ya ke daga wannan an samu ƙarin da babu shi a can hadisin da karanta ya ne mutafakun alai kuma hadisin da eh, karijin sai yana liwa gari hadisi na eh, yana mujallar da shafin ɗari da tis'in da shida wato Allah tabaraka ta'ala yana kira a ƙarshen dare yana alkawarin amsa addu'ar bayansa za ka ɗauka kamar kalmomin duk ma'ana su guda ba wanda wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar da goma shafin dari biyu da talatin da tara akasarin riwayoyin sun tabbatar da annabi yana eh, Allah tabaraka wa ta'ala yana kira akan abu uku ne Akasarin. Eh, da farko Eh, Allah tabaraka ta'ala wanda shine hadisin muka karanta a nan yana cewa man yad'uni fa astajiba lahu wa ke kira na kada na ɗaya na biyu man yas'aluni wa ke roƙo na na uku man ne wa ke neman gafara na waɗanda su ne akasari riwayoyin abin suka tabbatar Allah tabaraka ta'ala yana tambaya a lokacin da ya sauko sama ta kusa ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan za ka ɗauka abu ɗaya ne wani mustafiru sa'ilu idan aka ce mai neman gafara ai roƙo yake kama an da sa'ila da'in wa ke roƙo ai mai roƙo kira yake idan kana roƙo kana kira saboda ka za ka ga da kiran allah da roƙon allah da neman gafara allah kusan ma'ana ɗaya ne sai ce ba ɗaya ba ne akwai bambanci idan aka ce kamar yadda eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yake cewa man yad'uni wa ke kira na wato idan aka ce wa yake kiran Allah da zarar an yi magana akan kira to ka sani a wannan lokaci mutum yana yana yana neman agaji agaji ke sa ka kira ka ɗaga murya kana kira neman agaji neman agaji ko ya shafi wata cuta ya shafi sharri kaga kenan idan kana neman Allah ya kawar ma da sharri ka kira shi zai kawar maka amma idan aka ce roko ba, roko ka samu tsaro amma kuma ba wadata kana da bukata wanda ka kasa cin masa shine kake roko Allah a bani kaga roko kenan ya sa ya shafi al-talibul khair mai neman alkhairi idan a ce wa ke kira na wato wa yake neman in kare shi daga wani sharri wake roƙona wato wake neman in bashi wani alkhairi da mai neman alkhairi da mai neman sharri abu guda yana iya hana su su samu cimma bukata wanda shi ne zunubi saboda haka sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya a kalma guda a ƙarshe man yastaghfiru ne. wake neman gafara na saboda ta yiwu ka daɗe kana roƙon Allah don kana wani zunubi Allah mai baka saboda ya sa shi a matsayin ishara ko ka gani shine yake cewa fa huwa min babi aqfil khas ala al-ammi kamar dai an faɗi abu kalma ta farko ta haɗe sauran gaba daya amma sai aka ware ana nuna cewa wato duk wata bukata da kake da ita Allah subhanahu ta'ala zai biya maka a lokaci akwai abu biyu da hadisin da yake mana isharar da shi na farko mun yi magana darasi na 32 a shafin sunna kenan game da saukowar Allah ta baraka wata ta'ala zuwa sama ta kusa mun kawo misali da bayanin imam al'aimma muhammad bin ishaq bin huzaima wanda ya rasu a hijira ta 311 shekara 1130 da suka wuce Allah ya rahama yana da littafin kitabun tauhid yana cikin littafai na farko da aka rubuta a tarihin musulunci saboda bayanin aqidar ahlus sunna akwai babi da ya yi babu zikiri akhbar akhbar sahihatun eh, sabiqatun sanadi sahihatul biwa rawaha ulama al-hijaz wal iraq عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا الى السماء duniya, كل ليله wato lallai an samu labarai da yawa waɗanda masana suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa allah yana saukowa zuwa sama ta kusa a kowane dare hadisin ba ɗaya bane suna da yawa ya ce wa nahnu nashhadu shahadatan muqirrin bil lisan mu ahlus sunna muna shaidawa akan haka din shaida shaida ta mai tabbatarwa da harshensa ka tabbatar da harshenka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne musaddiqin bi qalbihi muna gaskantawa da zukatanmu cewa abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne mustaqinan bima fi hadhihi al-akhbari min zikri nuzul rabbi jalla wa ala min ghairi an nasifa nasifahu fil kayfiyya muna tabbatar da duk abinda annabi ya faɗa cikin waɗannan hadisai gaskiya ne kuma ba ma siffanta saukar Allah tabaraka wa ta'ala ba ma siffantawa لأن نبينا المصطفى لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا saboda shi shi annabi da ya gaya mana cewa Allah yana sauka sama da kusa manzon Allah bai siffanta mana yanda Allah yake sauka ba wa annabu na yanzu amma annabi ya sanar da mu cewa Allah yana sauko. saukowa والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما للمسلمين اليه الحاجه min امر دينه kafin annabi ya bar duniya babu abin da ya rage wanda ya kamata a ce annabi ya yi bayani game da addini duk ya isa فنحن قائدون مصدقون بما في هذه الاخبار saboda haka mu muna ikirari muna tabbatarwa da abubuwan da suka zo cikin hadisan manzon Allah min zikirin nuzu cewa Allah yana sauka wannan muna tabbatar da haka ne yaya saukar take kama ya shafa rabbi yanda Allah mai iko mu ya ga dama haka yake sauka ba mu sani ba saboda manzon Allah bai gaya mana yanda ake ba amma dole mu gaskanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ma yaliqu bi jalali bi jalalihi wa azamatihi azza wa jalla saboda haka saukar Allah ta dace da girman Allah da buwayesa ta dace da ainihin daukakar Allah subhanahu wa ta'ala gaira mukallifin alqawli bi sifatihi babu wanda ya dora mana cewa sai mun siffanta yadda Allah yake sauka أو بصفة الكيفية إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت saboda ka mu ahlu sunna muna tafiya ne tare da nassi inda nassi ya tafi muna abinda nassi ya faɗa na hadisin manzon Allah ko ayar alqur'ani to muna tare da wuri wa naqifu ma'aha haythu waqaf inda nassi ya tsaya sai mu tsaya kaga nassi ya ce Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa iyakar abin da nasi ya faɗa ke da ke musaya a nan yaya yake sauka a nasi bai kara da ba saboda haka dole musaya a nan ba kuma za mu iya sani ba saboda wanda ya faɗan ya riga ya ce ba kuma wanda zai wakilce shi ya mana bayani ba walam ya tsari sahabatun nabiya an shaƙin min zalika yana haddasa rubin da zuru lokacin da annabi ya gaya masa habbai allah yana sauka babu sahabi daya cikin sahabbai sama da dubu ɗari wanda ya ce wa manzon Allah shin yaya saukar take babu wanda ya tambaya fa na hannu nu'minu bi dalika saboda haka mu ahlus sunna muna imani da haka nusaddiqu bihi kama amanu musaddaq muna imani muna gaskanta wa wayanda sahabbai suka yi imani suka gaskanta wannan bayanin ibnu khuzaimah ke a littafin sa kitabut tauhid wanda ana samu shi هكذا الإمام أبو نعيم صاحب في كتاب هلية الأولياء yana magana game da aqidarsa yace faman ankara an-nuzul aw ta'awwala fa huwa mubtadi'un dallun duk wanda ya musanta saukar Allah ko ya yi ƙoƙarin ya siffanta ko ya fassara to kai na kokarin shiga bid'a da bacewa ya bar sunan manzon Allah Allah ka tsare da ya zo cikin bayanin littafin ibn qayyim ijtima'u juyushul islamiyya shafin 279 wannan ita ce matsaba ta ahlus sunna wanda zaka samu a cikin littafai na aqida wanda sun fi shekara dubu da rubuta misali majmu'u fatawa mutallana bi shafin 194 mazhabu mazhabu salafil ummati wa a'immatiha mazhabar magabata mazhabar manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci masana sunnar manzon Allah mazhabansu fahimtarsu ita ce an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsa a siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kansa da shi wa bima wasafa bihi rasuluhu a siffanta Allah da abin da manzonsa ya siffanta shi da shi min gairi harifin wala ta ta'atilin wala ta takyifin wala tamsilin kar a canza ma'anar kalma kar a musanta wata kalma kar a siffanta wata siffa ta Allah kuma kar a ba da misalinta. fala ya juzu nafyu sifatin lahi allati wasafa biha nafsa Allah ya siffanta kansa sai ka ce a ba haka bane kaga mutum ya ta Allah Allah ka tsare wala ya juzu tamsilu ha bi sifatil makhluqin baya kamata ka siffanta wata siffar Allah da siffar halittu yana sauka sai ka siffanta da siffar halitta wanda Allah ya faɗa a suratul shura laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da ke kama da Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'ali shi Allah a zatinsa ba abin da ke kama da shi ta siffarsa ba abin da ke kama da shi ta ayyukansa babu abin da ke kama da shi saboda ka in ya faɗi magana sai ka tsaya inda Allah ya tsaya haka nan kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wannan abu na farko kenan na biyu wannan hadisin tarkizi ne game da sa'atul ijaba wato kamar al Buhari yana mana ishara ne da cewar ga lokaci fa na amsar addu'a ga wata gara sa ga mai nema inda al Buhari bukhari ke mana ishara da shi kenan kana son Allah ya amsa addu'a ka to ga lokaci shine sai kawo mana hadisin kuma akwai hadisin Jabir shi ma wanda ya tabbatar da haka yace sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa inna fil layli la sa'atan Eh, inna fil layli lalle a cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya a akhirah babu wani mutum wanda zai dace da wannan sa'a yana roƙon Allah wani alkhairi na duniya ko wani alkhairi na lahira illa a'tahu iyyahu face Allah sai ya bashi annabi annabi sallallahu alaihi ya ce a cikin dare akwai wata sa'a akwai wata sa'a wani lokaci matukar musulmi ya dace da wannan lokaci yana roƙon Allah alkhairin ba wai na lahira kawai ba min amrin duniya wa lahira al'amarin duniya kake neman Allah ya amsa ma ko ko na lahira in dai ka dace da wannan lokaci kana roƙon Allah illa a'tahu iyyahu face Allah zai baka sai manzon Allah ya ce wa zalika kullu lailatin wannan kuwa ba a dare ɗaya ba ne a kowane dare Allah ka samu dace da lokacin ijaba a kowane dare ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana sahih muslim babu fi laili sa'atun mustajab fiha ad-du'a eh, fi laili sa'atun mustajab fiha dua a dare a kowane lokaci da ake amsar addu'a sunan babin kenan al-imam muslim sai ka hadisin jabir ne hadisin bakwai da da hamsin bakwai yana al-musnad al-imam ahmad saboda haka duk malamai da suke sharhi game da wannan hadisi abinda suke gaya mana kenan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu ne yani isbatu sa'atul ijaba fi kulli layla a kowane dare akwai lokaci da Allah yana amsa addu'a shine abinda manzon Allah yake karantar da mu kuma yana kwadaitar da mu mu kasance cikin rogon Allah wato ya taba mun al-hadsa al-du'a fi jami'i sa'atil layl cikin hikimar Allah hadisin sai zo da riwayoyi da yawa wata riwayar a ce a farkon dare a rabin dare wata riwayar a ce sulusun farko wata riwayar a ce a rabin dare wata riwayar a ce sulusun karshe na dare me yasa aka yi haka saboda mutane ba ɗaya suke ba wani zai iya tashi a rabin dare ba zai iya tashi karshe ba wani kuma zai iya jure ma tashi a ƙarshen daren sai maza Allah ya sassanya lokutan ga sunan da yawa saboda karka ɗauka wancan ne bare ma ka ɗauka damar ta kuce ma raja a musa da fatiha saboda fatar mutum ya dace da wannan lokacin shi sa aka samu lokutan sun ɗan sassafa cikin hadisan manzo Allah kuma duk riwayar da aka kawo na wannan hadisi zaka ga eh, atlaqa du'a fi hadha fi cikin hikimar Allah annabi ya sake addu'a manzo Allah bai gaya mana wata addu'a ɗaya da zamu rike ba bai gaya mana addu'a guda ba wato kowace addu'a ka ga dama ka yi da kowane yare ka ga dama ka yi wannan hikimar Allah da a ce annabi ya faɗi wata addu'a doguwa ya ce wannan ai sai malamai to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade addu'an ba matukar ka roƙi Allah alkhairi na duniya ko na lahira da kowane harshe Allah ta ta'ala zai amsa haka nan da aka zo maganar al-istighfari wa ke neman gafara na manzon Allah bai ce ga lafazin istighfari a nan ba da za ka tashi ka ce Allah ka gafarta min da Hausa iyaka ka kuma ka kwanta kana dacewa da rahamar Allah akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yana cewa innahu yunadi munadi kullu saharatin min as-sama'i wannan eh, al'afar ne na ibn abbas wanda ya zo cikin muftasar qiyamul lai na muhammad bin nasr al-marwazi shi ma yana cikin malaman hadisi na farko ya rasu a hijira ta 294 shekara 1447 da suka wuce amma littafin sa ana samu muftasar qiyamul lai. ya kawo wannan labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce yunadi munadin kulla saharatin minas sama'i a kowane ƙarshen dare akwai mai kira ta sama yana cewa man sa'ilin yu'ta ina mai roƙo a bashi man da'in yujahu ina mai kira a amsa masa aw mustaghfirun yughfar lahu ina mai neman gafara a gafarta masa abdullahi bin abbas ya ce fa yasma'u ma man bayna as-sama'i wal ardi duk halittar da ke tsakanin sama da ƙasa tana jin wannan kiran da ake amma ban da aljani da ɗan adam saboda jarabawa ga mutum ana jarabawa gare ka ai maganar ta zo ta harshen manzon Allah kai tun da za ka gaskanta manzon Allah ko a'a amma sauran halittu duk suna ji Shi ne Abdullahi bin Abbas ya ce afala tara dinkata wa ashbahaha ka ganin zakara da ire-iren waɗannan dabbobin bin da babu tasihu tilkan laila sai sulusun karshen dare ya tsaya kafin na zakara yake cara idan kai baka so shi ya tashi na roƙon Allah kuma ci gaba mai babi na 121 babu ƙaunin rajuli a akan cewar mutum fulanin ja'adun wane yana da murɗaɗɗen gashi da aka ce al-ja'du min ash-sha'ri khilaf as-sabt aw al-kasir minhu ya zo cikin lisanin arab al-jalla na shafin gare 38 al-ja'du da larabci shine mutumin da yake da murdaddan gashi ba miƙaƙƙe ba kamar misali gashin turawa murdadde ne gashin larabawa miƙaƙƙe ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana bayanin annabi Musa yana bayanin annabi Isa sai kawo wannan kalma wato idan mutum ya ce wane yana da murɗaɗɗen gashi ko ya ce aswad wane baki ne au kawinu ko ya ce wane dogo ne au ko ya ce gajere ne yuridu sifata ka je faɗa ne saboda kana nufin siffanta wani mutum wala yuridu bi ba wai kana nufin gulmarsa ba wannan baka da laifi a wajen Allah wato dan ka siffanta wani mutum siffar da ka bayyana ta zama akwai na ƙasa misali amma dai kai nufin siffanta mutumin ne don a gane shi a nan ba ka yi gulmar shi ba duk da cewa abin da ka faɗa game da shi din ba abu ne wanda shi zai su ba da wato kalmar tana iya ɗaukar na ƙasa gare shi amma gaskiya ta faɗa ana neman sanin mutum ne ka ce a gajeren nan ko dogon nan ko mai murɗaɗɗen gashin nan ko baƙin nan ka tuna shi ga magana kake dan a gane shi so a nan ba gulma wace wato akan wannan alimamu bukari ya babin nan kaga ya gwada cewa akwai kalmar da take fita daga bakunan mu wanda asali tana babin gulma amma saboda niyyar ta ba ta cikin gulma da ya kawo hadisin nan da za mu karanta wanda shi ke nuna hakan ba laifi ba ne حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف shi abdurrahman bin auf zuriyarsa ta yi albarka ɗansa ya zama malami shahararre a duniya jikansa ya zama malami shahararre a duniya jikan jikansa ya zama malami shahararre a duniya kuma gashi sahabin manzon Allah wata shi yasa idan kai sa'a idan kana da dukiya kai sa'a kai hidimar addini da wannan dukiya to Allah zai ma zuriyarka albarka ba ɗaya ba biyu ba sai ya kai goma wannan ba abin mamaki ba abdurrahman bin auf ya yi hidima ga addinin allah saboda haka zuriyarsa allah ya zuba mata albarka wannan ibrahim bin sa'ad din nan ibrahim dan sa'adu dan ibrahim sannan dan abdurrahman bin auf kaga kenan tattaba kunnan abdurrahman bin auf ne shi ya rawaito hadisi an sa'ad bin kaisan al-madani ya karbo hadisin daga sa'ad bin kaisan al-madani al ibn shihab shine muhammad bin muslim al-zuhri al-imam ya ce قال أخبرني ابن أخي أبي رغم dan dan ya bani labari shi ne Abu sunansa Kusum bin Husayn al-Gifari annahu sami'a Abu Ruhum yace ya ji Abu Ruhum Abu shine Kusum bin bin Husayn wanda sahabi ne shi sa eh, Imam Bukhari yace wa ya kasance yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladina ku tahta shajara sahabbai da suka yi wa manzon Allah mu baya a karkashin wata bishiya wato wannan yana nuna babban sahabi ne saboda su sahabbai darajar su ba ɗaya bace akwai sahabbai waɗanda ake ganin su manya ne saboda ne saboda sun samu wata shaida ta alƙur'ani waɗanda suka yi baya da ake kira ahlul ake ridwan a gaswatul hudaybiyya domin a shekara ta shida daga hijira a watan zulqa'ida manzon Allah ya tafi umra ya dauki sahabbai da suka tafi makka mutanen makka suka hana shi shiga da lokacin ba a kuma yarjejeniyar zaman lafiya sa da su ba lokacin kuma maka ba ta dawo na musulmai ba wanda labarin yana da dan tsayi yana zaɓin ma'ad yana mujallar na shafin 255 da littafan hadisi da tarihi da yawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya tura sayyidina usman akan ya tafi garin makka ya gaya musu bai taho da nufin ya yake su ba ya taho ne da nufin ya yi umra ya koma madina abinsa da sayyidina usman ya shiga sai suka riƙe shi sai labari ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa ai an kashe ma sayyidina usman wannan lokacin wanzu Allah ya kira sahabbai su yi mu a kan cewar wannan fada da za a yi babu gudu ba jiya da baya abu da aka sahabbai suka zo suka yi a karkashin wata bishiya wanda shine Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani a suratul fatih aya ta 18 laqad radiyallahu 'anil mu'minin Allah ya yarda da mu'minai wannan kalmar ko kai a yanzu kai tunani game da ita duk wanda yake wannan gurin gashi fa aya tana magana akan shi Allah ya yarda na ɗaya ke na biyu ya kira mutanen da suka yi mu bayan da suna mai muminai kuma ya yarda da su iz yubayi'unaka tahta shajara a lokacin da suka yi mu bayan a gare ka karkashin wata bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya riga ya san zukatansu shi yasa ya yarda da su don haka yasa malaman suna suke cewa in ka ji Allah ya ce ya yarda da bawa kar ka ɗauka gaba zai fushi da shi saboda tuntuni Allah ya san gabansa ya san bayan shi inda mutumin banza ne nan gaba Allah ba zai yarda da shi Allah ya yarda da su kuma ciki sai ya ce fa'ali ma fi ai Allah ya san abin da ke cikin zukatan sahabban gaskiya ne mu baya da suka yi fa anzala sakinata alaihim wa a asabahum fathan karim saboda haka hatta su ya su sahabban manzon Allah idan aka ce maka wani yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a to ana jinjina masa saboda an tabbata dan aljanna ne a doron ƙasa an tabbata ya samu yardan Allah an tabbatar yana da imani saboda haka idan ma za a karanta hadisin sahabi da yake cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a saboda a sanar da kai darajar wannan sahabi sai a ce kana min ashabi rasulillah allazina ba ya uku tahta shajar ko a ce maka kana min ahli bi ake rubuwa ai wannan sahabi yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a ta yardan Allah mubaya'a da ta samu musu yardan Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin al-Imam yana fadailu sahaba musamman imam ya ware babi babun min shajara babin da ke tabbatar da falalan sahabbai da suka yi mubaya a manzon Allah karkashin wannan bishiyar ya kawo hadisi na 2496 hadisin ummu mubashir ta ce sami'tu ya yaqulu inda hafsa na ji manzon Allah yana faɗa a wajen hafsa yana cewa la yadkhulu an-nara in sha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina baya tahtaha manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mu baya a karkashin wannan bishiya to ba zai shiga wuta ba insha Allah in ji manzon Allah saboda ayar alqur'ani ta faɗa Allah ya yarda da shi ta yaya Allah zai yarda da bawa kuma wannan bawa ya wuta? Allah ya ba da shaidar imani gare shi ta yaya za a yi kuma Allah ya cire wannan shaida gare shi saboda ake samu don Allah ya ce duk wanda yake wannan mubayar ba zai shiga wuta ba in ka duba littafin alfisal. في الملل من نحل ابن حزمي مجلد أبو شاف النبي أربعين تقص ابن حزمي يجي فمن أخبرنا فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم wanda Allah ya ba mu labari a ya ce ya san zukatansu aya guda ce Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim ya san a farkon ya radiyallahu anhu ya yarda da su kafin ayat ta kari ya ce an zalar sakinata alai Allah ya saukar da wata nutsuwa a kansu nutsuwa ta musamman aka ba waɗannan sahabbai sai ce fala ya killu li ahadin at-tawakkul fi amrihi idan an ce maka waɗannan mutane yan aljanna ne haramun ne ma kai shakka in ji ibn haramun ne kai shakka don in kai shakka ka yi shakkan ayar alqur'ani wanda ya shakka ayar alqur'ani to fa yana fita daga musulunci fala yahillu li ahadin an tawaqqafa fi amrihim aw yashku fihim albatta baya taba halatta mutum ko kokonto game da waɗannan labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman kad kucila fada'a ila al-bai'a manzo Allah sai kira sahabbai ce ku zo ku yi mubaya'a jabir yace kunna yawmal hudaybiyyati alfan wa arba'a mun kasance mutum dubu da ɗari hudu ne wanda jahiri yana cikin waɗannan mutane Allah ya kare yadda su gare shi da mahaifinsa wato ahlu bi'ati ribuwa mutum dubu da ɗari hudu ya ce ba ya alahu ala Allah na firra mubayar da muka yi wa manzon Allah shine in mun fara fada da mutanen Makka wallahi ba za mu gudu ba sai dai mu mutu mu mubayar da muka yi wa manzon Allah kenan wanda yana sai bukari yana kitabun magazi musamman akwai babin da al bukari ya yi na gazwatul Hudaybiyah hadisi na hudu yana sahih muslim kitabul imam babu istihbabun baya ta imam al-jaysha inda iradatul qital wannan da ke bada labari a ruhum ana sanin sa da abu ruhum amma imam bukhari ya kawo sunan sa fili ya ya ga yana cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mubaya'a din to shine yake bada labari yaqul ya ce ga zautu ma'a rasulillah na yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazuwa ta tabo yaƙin tabuka kaga bayan wancan ba ba fa tsayawa aka ba duk yaƙin da manzon Allah zai tafi za su tafi kaga in mu ne a yanzu ka samu irin wannan shaida a ce ka samu aya sai ka sa a rubuta ka makala gobe gida duk mai son aljanna ya tafi zan ba shi ba sauran sallah kuma yi amma ba su tsaya ba duk yakin da manzon Allah zai ta za a je da su ba su saki jiki da al'amarin Allah la ya amanu Allah illa al-qawmul hasib babu mai aminta game da shirin Allah sai wanda ya kare saboda haka sahabbai duk wannan shaida da suka samu na Allah ƙara imani yake gare su shi yasa Allah ya ce ya saukar da nutsuwa gare su ba irin mu bane saboda haka yana ƙarfafa musu su dage wajen bautan Allah gashi za a tafi yakin kuka da shi za a ji kuma ka dubi wannan yaki tsakanin madina da ta tafiyar kilomita 520 da wani abu 520 da wani abu a irin wannan tafiya ta mutu yau ma bare zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don hanyar ba mai kan iya bace hanyar dabba ba irin ta mota ba ce ya ce to ana ta tafiya tafiyar da aka yi kuma sai ka samu labarin tafiya yakin kuka ka yi mamakin sahabban mazan Allah irin imaninsu da ƙarfin hali da fatan su dace da shahada saboda ka ba su tsoron kowa face Allah ana tafiyan nan ba kowa ma ke da abin hawa ba wani za ka samu rakumin mutum biyar ko shida ne suke da shi wannan in ya hau sauran na tafiya a baya idan ya dan huta ya sauka sauran su da haka aka yi wannan tafiyar aka dan ba mota babu keke babu abin hawan ma ba kowa ke da shi kai da kake da abin hawan ma tafiya ai sai ka gaji da ita tafiya akan dabba ya ce fa nutu lailatan bil akhbari sai bacci ya kama ni a wani dare mun zo daidai wani dutse da ake kiransa al akhbar sunan dutse yani jabal al akhbar yana tsakanin hijaz da kuma yankin tabo muna cikin tafiya fa sirtu qariban min na zaman to ina kusa da manzon Allah to tafiyar mutane na da yawa mutum sama da dubu talatin za a tafi yakin tabo mazan Allah yana ciki saboda ka kaga ya nuna tafiyar suna yin ta dare da rana sai dai a ɗanyi zango a ci gaba ya ce to bacci ya ɗauke ni daidai wajen wannan dutsen na zaman to na zo ma kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa a alaina nu'asu wato Allah ya jefa mana gengedi fa qafitu astayqihu sai na rika farkawa wa kaddalat rahilati ni rahilati ga dabba ta taso kusa da dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abin na rakumin da yake kai ya zo kusa da takuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fa yufzibuni dunubuha matsowar dabba ta kusa da dabbar manzon Allah sai ya razana saboda ina tsoron kada in cuci annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da shi wanda dabba in sun haɗu kaga zan iya misali bige manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana tsoro khashyata an tusiba rijlahu fil garzi yana tsoron kada kafar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta gogi ainihin matakala da ake hawa akan haudan ba wanda shine arrikal algarzu ne wurin dora kafa idan za a hau kan rabu to yana tsoron kada idan dabbobin sun haɗu kafar manzon Allah sai ta gogi wannan matakalar kaga in ta goga manzon Allah zai samu rabu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 ya sa abin hawansa ya zama to yana baya kan ya iso na annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana jinkirtawa ya kasance kaguwar manzon Allah tana da shi yana baya ya zama aikin sa kenan tsawon daren ana tafiya ga gangadi ya kama shi ya farka ya jawo rakunin sa kada ya isa ga na annabi sallallahu alaihi wasallam kace hatta galabat ni aini ba'd al-layl sashin daren sai ga idanuna su ne jaye to sai idan sai ya yi wato bacci ya mamaye shi wannan kokari da yake yana ta jinkirta da dabbarsa tun da gyangyadi ya kama shi kaga nan fasahamtu rahil fasahamat rahilati rahilaka rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato sai ga sai ga abin hawa na ta goge abin hawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musahamar gogayya wato ya zama kamar sun yi karo amma ba gaba da gaba ba tunda suna tafiya ne sai wannan ya zo ya buge na annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijluhu fil ga kafar manzo Allah kuma sai ta ainihin abinda dama yake ta tsoron sai ya fa asabtu rijlahu sai na samu kafar annabi sallallahu alaihi wasallam falam babu abin da ya farkar da ni illa bi qawli fa kalmar da manzo Allah ya faɗa hassin hassin da larabci kamar wash da hausa idan aka ce wash wato kaji zafi an buge ka wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa ya ce da farkar da shi da ya ji manzon Allah ya ce wash hankalinsa sai ya tashi wanda ya zo cikin a nihayar cikin galibin hadis wato kalimatun ya kudu hal insan idan asabahu gafla ma yani harakahu aw aw ja'ahu ko mutum ya kone ko ya samu rauni ko ya buge yakan ce wash da wannan kalmar da hausin da larabci hassin abinda manzon Allah ya faɗa fakultu sai na ce ina farkawa na san na yi laifi ya rasulullah istaghfir li ya rasulullah ka nema min gafaran Allah wato ya san yayi laifi har ka sa manzon Allah ya ya ji ya ji ciwo dabban ka ta buge shi wato hankalinsa ya tashi fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce sir. wannan kalma ta sir ta zo da ta zo da bambanci ta riwayoyi a nan ya ce sir idan aka ce sir ka ci gaba da tafiya wato ba damuwa kenan saboda shi yana ganin kamar um, ya yi laifi don haka a roƙa masa Allah ya gafarta mishi saboda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sir ka ci gaba da tafiya ba damuwa wannan a littafin al-musnad hadisin ya zo yana mujallar na shafin 249 abinda ya ce falam astaiqizu illa bi qawlihi hafsi ban farka ba sai ta dalilin cewar manzon Allah wash fa rafa'tu ra'si in daga kaina fa kuntu sai na ga ashe abinda nake tsoron ya faru sai na ce istaghfir li ya rasulullah ka roka min gafaran Allah ya kai manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace sal so kaga akwai bambanci anan ya ce sir amma a riwaya ta Imam Ahmad yace sal idan aka ce sal me yake nufi wato ka roka kaga amrun min as-su'ali wato utlub min istighfar idan annabi ya ce ka roƙa yana ɗaukar ma'ana biyu ko dai ka roƙe ni ba ka roƙi Allah ba don ka cutar ka roƙe ni in yafe ma ko kuwa a'a sau nafsaka ka roƙi Allah kai da kanka don kai kai laifi wato bin tasliya ka roƙi Allah da kanka la koko ya zama to ma'anarsa la ba sababu laifi abin da ka aikata ala kulli halin manzon Allah ya yafe masa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya dame shi to amma daga nan sai manzon Allah ya kama tambayarsa fa tafiqa rasulullah yasaluni sai manzon Allah ya rika tambaya ta an man takhallafa min bani gifari su waye da waye ba su samu zuwa yakin tabuk ba daga cikin kabilar banu gifar yana min tambaya lokacin kafin kuma bacci ya kai to da ka sai annabi yana tambayarsa kabilar banu gifa waye da waye ba su zo yakin nan na tabuka ba fa ku sai ina ta bashi labari fa kala wa huwa yasalu sai yana tambaya ta yace ma fa'ala an-nafru al-humru at-tiwab menene jama'an nan masu jar fata dogaye sai ce as-siqatu wato waɗanda ya zamanto suna da kaɓukakkun hancina maza Allah ya faɗi haka ba dan na su su wanda shi ne dalilin da yasa sa imam Bukhari ya kawo wannan babi kaga maza Allah yana tambayan shi wannan sahabi game da wasu mutane amma dole sai ya siffanta su kafin mutumin zai gane saboda haka sai maza Allah ya siffanta su ta siffa sai ya to kamar akwai na ƙasa amma kuma ba na ƙasa ba ce don haka yasa sa imam Bukhari ya yi babi akai ma fa'alan nafru al-humur menene jama'an nan masu jar fata shine al'ummu jajayen fata da dogayen nan masu tsayi wato mutanen nan dogaye mutanen nan masu launin ja sifatu wato waɗanda ya kasance suna da taɓuɓɓun hanci me suka yi shin sun zo ko su zo ba kada yake fa haddastu ta kallufi sai na bashi labari cewa ai su ma su ba wato sun sun ki zuwa takallufin sun sun yi jinkirin zuwa sun zauna a baya kan sai manzo Allah ya ce fama fa'ala sudu su waɗancan baƙaƙen mutanen nan aljihadu masu wato murɗaɗɗun gashi alƙisaru gajerun nan alladina lahum ah, waɗanda ke tare da su ya ce shin su sun zo ko ba su zo ba wato annabi yana tambayar su mutane daban-daban waɗanda ke kabila ɗaya da shi da kuma wanda suke mamakaka da su shi ne ke cewa lazina lahum na'amun bi shabakati sharafin waɗanda suke da raƙuma a wajen nan da ake kira shabakatu sharaf sunan wuri ne yani mawdu'un bil hijaz sunansa kenan shabakatu sharaf wanda yana ainihin nahiyar ta wani gifa kabilar shi wannan sahabin zan Allah yake tambayar sa ai akwai wasu mutane waɗanda suke da raƙuma baƙaƙen fata ne suna da murɗaɗɗen gashi gajerun mutane waɗanda suke wannan gurin da ake kira shabakatu shara shin su ma sun zo mazan Allah da ya faɗi haka ya ce fata zakartu fi bani gifar sai na tuna su ai suna cikin banu gifar wato labarin ya zo a cikin asirar nabawiyya na Muhammad bin Ishaq yana juz'i na biyu shafin 529 Wannan hadisin ya samu riwayoyi daban-daban a wannan riwayar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya game da waɗannan bakake waɗanda ke da raƙuma waɗanda ke zama a shabakatu sharaf kuntu sai na ce wallahi ma a'rifu haula ibinna ya rasulullahi waɗanda ka siffanta dinnan bakake gajeru masu murɗaɗɗen gashi masu raƙuma kuma a shabakatu sharaf ce wallahi ba sa cikin mu kala sai manzo bala kware ko suna nan a yankin banu ifa sai manzo Allah zina ce lahu na'am masu dabbobin nan masu raƙuma bi shabakati shada waɗanda suke wannan wuri ya taho da shabakatu shara ya zo da shabakatu shada wanda yana hadisin al-imam bin Isa wanda ya zo a siratu ya ce lokacin da manzo Allah ya siffanta gurin da waɗannan mutanen suke fatazakkartuhum sai na tuna ashe su din fi bani gifa su ma suna wato kasar bani gifa manzo Allah ya san mutane da ke nafiyar kasashen gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa waye da waye ya taho yakin tabu ka waye kuma bai zo ba saboda lokacin za a tafi yakin tabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sanarwa duniya kaf larabawa kowai. saboda tafiyar tana da nisa kuma ana bukatar jama'a mayaka sosai saboda za a tafi yaki ne da daular rum lokacin kuwa daular rum ita ce mafi karfi a duniya saboda ake samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyi inda zai tafi ba ya gaya musu habai ga inda zai tafi kuma ya gaya musu a yi tanadi saboda aka yi sa aka yi sanarwa kabilu daban-daban suka yi ta zuwa aka hada sojoji sama da dubu talatin kafin aka kama hanyar tafiya yakin tafi to saboda haka sai manzo Allah yana tambayar sa kabilar da suke nahiyar su su waye da waye su ruwa to yace fa kuntu sai na ce ya rasulullah da lokacin da na tuna sai na ce ya rasulullah ulaika min aslam ai waɗannan suna kabilar aslam ne ba gifar bane kabilar shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh? ya ce falam azkurku falam azkurhum ban tuna su ba hatta zakartu sai daga baya na tuna annahum rahatun min aslam wato wata kabila ce wata jama'a ce daga kabilar aslam wanda sun zama duhula fa'ufina suna asalin kabilar su aslam amma kuma suna da amana na zaman lafiya da bazu gifa saboda ake samun zan Allah yake tambayarsa saboda ai akwai amana ta zaman lafiya tsakanin su waɗannan mutanen da kuma kabilarsa sai zama to tamfar kabila guda ne fakultu sai na ce ya rasulallah ulaika min aslam ai waɗanda kake tambaya ta baƙaƙe din nan da kace masu murɗaɗɗen gashi gajeru ai suna ƙabilar aslam ne kala sai manzon Allah ya ce to fama me ya hana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na tambaye ka ce ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ɗaya daga cikin su hina ya a lokacin da zai zauna a baya ya ki tafiya yakin nan ai akwai wani abu da zai an yi hamila ala irin min iblihi tunda suna da raguma sosai mai hana mutum ya ɗauki ragumi ya ba ma wani ya hau imra'an wato ya ba ma wani mutum na shiƙan mai kuzari mai ƙarfi wanda zai iya tafiya yaƙi ka ɗauki ragumi ka bashi ya tafi yaƙi fi sabilillah kai baka je ba amma ka taimaka ka ba da rafi tun da kana da dabbobi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa yace me ya hana su yi haka amma ba su je yakin ba ko ba su taimaka da rakunan su an tafi yakin ba wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna bai ji daɗi ba saboda haka sai manzon Allah ya ce fa inna a'azza ahli alayya daga cikin jama'a ta gaba daya waɗanda suka fi buwaya gare ni an yi takallafa anni shine a ce zan yi tafiya amma al-muhajiru na min quraish wal ansar a samu al-muhajiru a samu al-ansar sun yi jinkiri ba su bi ni ba a samu gifar a samu aslam kabilun nan hudu a ce ba su bi ni yaki wani abu yana wato yana tada hankali wanzan Allah ya nuna bacin ransa a kai wato eh, wannan yana nuna darajar kabilar gifar da kuma aslam saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya yake yake tambayar sa akan su hadisin yana al-musnad al-imam al-bazzar an abi rukmin as-sama'i ana kiransa abu ruhm as-sama'i yace kunna fi masirin muna cikin tafiya wa ila jambi rajulun a gefe na akwai wani mutum ashabu bil laili wala a'rifu nakan goge shi da nawara kuma ban san waye ba saboda duhu ana ta tafiya lokacin da za a tafi ta buɗa sai ce fa'iza huwa rasulullahi ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata riwaya ce ba wai tana littafin nan ba kala sai da yake muna cikin duhu sai shi mutumin ya ce min man haza waye wannan kuntu sai nan ce abu ruhum ne sai na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna maka tawali'u na rashin girman kai na manzon Allah za a yi tafiya yakin tabuka sojoji sama da dubu talatin yanzu in a yau ne in za a yi nan ya kamata shi jagoran ya zama yana da bodyguard da waye ko ana kakkare shi tafiyar tawagar ma da banci. ganin sa ma sai kayi babban wahala ba ma mazan Allah da shi da sahabban ake tafiya rakumin sai zo ya goge shi ana dubu bai ma san waye ba sai da mazan Allah ya tambaya wane ne wannan ya ce ni ne a kuruhu sai ya gane manzon Allah Allah ka samu koyi shi shine sai manzon Allah yana tambayar sa ma fa'ala nafaru tiwalul ji'adu ji'adul udumu min bani min bani gifarin ina labarin mutanen nan da suke kabilar banu gifar dogaye masu murdaddan gashi masu bakar fata hal ma'ana minhum fil masiri ahadun shin wannan tafiyar da muke yakin kabuka akwai mutum ɗaya daga cikin su kuwa kuntu sai na ce la ba ya rasulullah qala sai manzo Allah ya fa ma fa'ala an-nafaru eh, udumul qisaru hum nasu ina labarin mutanen nan wato masu bakar fata sannan gajeru masu tabukakkun hancuna min aslam waɗanda suka fito daga yankin aslam hal ma'ana min minhum fil masiri ahadun shin akwai wani daga cikin su a cikin tafiyar da muke kuntu sai nace ba eh, kuntu la qala sai yace fama fa'ala an-nafarul humru fitatu ina labarin jama'an nan wato waɗanda ke kabilar banu aslam hal ma'ana ahadun minhum fil masir قال قلت سيدنا لا قال سيدنا ma min أهلي أحد أعص علي mukhallafan min quraish wal ansari wa aslaba wa gifari manzo da al da al-ansar da gifar da aslam sune mafi daraja gare a ce an samu wani daga cikinsu bai tafi yaƙi ba manzo Allah ya ce bai jin a kai wato duk musulmai al'ummar sani amma annabi sallallahu alaihi ya ce waɗannan sun fi kusa da ni in aka ce na yi kira ba su je ba to hankali na tashi kuma haka ne a dukkan al'ummar manzon Allah ne amma hakika akwai waɗanda sun fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda manzon Allah yake gaya masa yace wato yana nuna masa bai ji daɗi ba a ce wannan tafiyar da za a yi jama'ar da suka fi kusanci da shi a samu su ne ba su je wannan yakin ba sai ce to ga wani abu ma da za a yi in ma mutum ba zai je ba fama yafnaqu ahadakum idza takallafa an yafqira ba'ira min iblihi tunda kana da dukiya kana da raƙuma ba za ka samu tafiyar yakin ba me ya hana ka ba da raƙuminka ga wani wanda ke da kuzari zai iya tafiya yaƙi ya hau wannan raƙumin idan ya tafi yaƙin a wannan riwaya ta Imam Al-Bazar manzo Allah ya ce fa yakuna lahu mislu atiril khariji bai je yaƙin ba amma zai samu kwatankwacin ladan wanda ya tafi yaƙin ya dawo kaga ya nuna cewa inda za a tafi jihadi baka tafi jihadin ba amma sai ka ba da abin hawa da aka je jihadin to da kai da wanda ya tafi jihadin ladan ku guda ne shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana isharar shi to amma masana hadisi da yawa suna raunana wato hadisin nan saboda ibnu akhi abi rumin da yazo a farkon hadisin dan dan uwan abu ruhum shi ya ruwaito hadisin daga abu ruhum abu ruhum sananne ne sahabi ne amma dan dan uwansa dinnan shine wanda ba a sani ba a tarihi wane ne wannan dalilin ya sa za ka ga hatta ma a littafin na an nuna isnadul hadis da'ifun ya ce ibnu akhi abi ruhmin ba a san shi ba ta bayanin ibn hajjar da sauransu amma akwai malamai da suke inganta wannan hadisi kamar al-imam ibn yana hadisi na da da da dari biyu hamsin bakwai. 7257 wato abinda hadisi ne ke mana ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya game da wasu mutane tambayar da manzon Allah yake ai ba gulma su bace ko ba gulma bace amma siffar da manzon Allah yake faɗa sai ya zama kamar akwai na ƙasa ba kuma na ƙasa su ne manzon Allah ya nufi bala saboda shi a ruhum ya gane suwaye annabi yake tambaya game da su saboda haka sai annabi ya ce waɗannan gajeru waɗannan masu taɓukakkun hanci waɗannan masu murɗaɗɗen gashi ko waɗancan dogaye ai annabi yana faɗi ne don a gane wanda yake nufi ba don gulmasu ba hadisi na gaba حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة أبو سلمة شماير عبد الرحمن بن عوف الله قال يدس قريش حديث أبو, أبو سلمة يا عبد الرحمن بن عوف عن عائشة يا كتبوا حديث لك عائشة رضي الله عنها الله قال يدس قريتا قالت عائشة تجي تنا باب الأبارك النبي صلى الله عليه وسلم istadana rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izinin shigowa gida wato wani mutum ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙada sai mazan Allah ya ce bi isa akul ashirati tir da ɗan uwan dangi wato tir da ɗan dangi kamar tir da ɗan uwa wanda muka haɗa dangi da shi mazan Allah sai faɗi wannan kalma falan ma da kada wato manzo Allah sai ba da izini ya shigo lokacin da mutumin ya shigo gidan in ba saba idai sai manzo Allah ya sake fuska gare shi da in ba saba, in sharaha lahu ya saki fuska gare shi kamar manzo Allah bai faɗi wancan kalma ba eh, wato ya nemi izinin ya shigo gida eh, saboda haka aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wane yana neman izini ya shigo manzo Allah sai ya ce ka sa abdur rashid sai izini kaga annabi ya faɗi wata kalma ya ce tir da ɗan dangi kuma da izini da ya shigo sai manzo Allah ya saki jiki kamar ba shi ya faɗa ba aka gama magana aka fita bayan mutumin ya tafi fa kuntu lahu sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce inna Allah la yuhibbu al-fahisha Allah baya son mai alfasha shine wato alfahish alfahish bi ma'ana zulfahish eh, zulfahish wanda ke da alfasha Allah bai san shi alfasha ita ce maganar banza maganar banza eh, ita ce alfasha almutafahishi mai kokarin yanka shine almutafahish mai yanka da gangan alladhi yatakallafu sabban nas wa yata'ammadu Allah bai san mai alfasha bai san mai dagewa akan ta yayi ta da gangan shine ma'anan inna Allah la yuhibbu al-fahisha al mun karanta hadisin na baya hadisin yana sahih bukhari yana babu ma yajuzu min iqtiyab ahli al-fasad wal rayd eh, wal rib wato nan babi musamman al-imam bukhari ya wannan hadisi yana cewa babin da ke maganar babu laifi don an yi gulmar mutanen banza idan mutumin banza da aka yi gulmarsa ba a yi laifi ba sunan babin kenan al'imam muslim ya kawo hadisin yana babu mudara ciman yuttaka fuhushu wato a yi mudara shine a yi zama na kawaici ga mutumin da ake kiya ake tsoron alfasharsa mutum ne mutumin banza amma za ka zauna da shi lafiya me yasa ka zauna da shi lafiya saboda kana tsoron kada fitsararsa ta dawo kanka idan aka ce ma wani mutumin banza ne duk sa'ilin ka kuka sai ka girmama shi shi zai ɗauka kana girmama shi ne a'a ba girmama shi kake ba kana yi ne don a rabu lafiya ko wato shine abin da manzon Allah ya aikata hadisin da da shine hadisi na 2291 sahih muslim wato hadisin yadda ya zo cikakke Aisha ta ce inna rajulan istadana ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izinin ganin manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce idanu lahu fa da bi isa ibn al-ashir kumar izini ya shigo amma tir da dan dangi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sa izini ya shigo amma tir da dan kaga annabi ya faɗi kalma mara kyau a kansa kalma ce da take nuna mutumin nan ba mutumin kirki ba ne to amma zahiri kalmar ba ta da kyau illa dai da mutum ya shigo ita wannan shi yasa ita aisha take mar tambaya saboda ga kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahihu muslim kenan falabi isa ibn al-ashira ya zo kuma bi isa rajulin al-ashira kir rajulun ashira tir da mutumin dangi ko da ɗan dangi duk ya zo haka falamma da kala alaihi lokacin da mutumin ya shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala na lahul qawla sai manzo Allah ya masa magana mai daɗi ya kyautata mar aka rabu lafiya kamar annabi bai faɗi wannan magana ba Aisha ta ce ka ni kuma bayan mutumin ya fita sai na ce ya rasulullah qulta lahu allazi qulta kai ka faɗi maganar da ka faɗa kafin ya shigo ka ce tir da dandai sun ma'azanta lahul ƙaula sannan da ya shigo kuma kamar magana mai daɗi ya za a haɗa wannan sai maza Allah ya ce ya Aisha inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyam mutanen da matsayinsu ya fi muni a wajen Allah a ranar kiyama su ne man wada'ahu ko ya zo tarakahun nasu ittika a fushi mutanen da ke tsoronsa saboda kiyaye sharrinsa wato daga cikin waɗanda azabarsu ta ta kowa halin da za su samu kansu a ranar kiyama wato halin ya fi muni akwai mutumin da zai zama ana daraja shi ne saboda tsoron sharrinsa duk mutumin da ya zama to mai sharri ne ana girmama shi don arabu da shi don arabu lafiya da wannan mutumin ya fi sharrin matsayi a ranar tashin kiyama kuma la shakka ana samun mutane irin waɗannan za ka samu mutum ne ana girmama shi don a rabu da shi lafiya amma ba mutumin kirki ba shi wannan yana daga cikinsu a nan al'imamu nawawi da yake sharhin wannan hadisin sharhu sahih muslim juzu na goma sha shida shafin dari da goma sha ɗaya ya ce wannan mutumin shi ne uyai na tubinu hisnin sunansa kenan a lokacin nan da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun aslama hina izin bai riga ya musulunta ba wa in kana kad afhara islam zahiri dai musulmi ne domin daga baya mutane suna ta karban addinin musulunci amma akwai munafikai da yawa waɗanda suka fake da kalmar shahada dan kada ne su samu matsala a wajen zama da mutane saboda jama'a suna ta musulunta saboda haka sai su ma suka bayyana musulunci da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwarsa lokacin da larabawa suka dinga shiga addinin musulunci a wannan lokaci shiga musulunci ya zama yayi idan baka yi ba to sai a tafi a barka saboda za zaka ga mutane na zuwa suna musulunta alhali a zukatansu babu addinin musulunci yaya za a gane sai lokacin da mazan Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam to ya musulunta a zahiri uyaynatu bin hisn fa arada nabiyyu an yubayyana halahu li ya'rifahu nas lokacin da ya sallama yana son ya shigo sai manzon Allah ya bayyana halinsa don mutane su sani wannan mutumin da yake neman gani na munafiki a zuciyarsa babu Allah babu musulunci wato ishara ce manzon Allah yake wa mutanen da ke wannan gurin wala ya ga bihi man lam ya'rif halahu saboda ka wanda bai san shi ba kar ya rudu da shi kalmar da manzo Allah ya faɗa ce tir da dan dangi ke kenan in kana gurin ka san wannan ba mutumin kirki bane wato ishara ce manzo Allah ya cewar gashi dai a zahiri musulmi ne amma hakika a badini ba musulmi bane saboda haka manzo Allah ya faɗa saboda mutane su kiyaye mu'amala da shi dan mutumin da ya zama tu munafiki yana iya kulla ma sharri ba sani wa kana min fi hayatin nabiyyi wa ba'dahu saboda haka yana nan a musuluncinsa har manzon Allah ya rasu amma don haka yasa wasu malamai ke sanya wannan hadisin cikin mu'jizozin manzon Allah ma dalla ala ba'fi imani abinda ke gwada cewa abinda annabi ya faɗa gaskiya ne annabi yana rasuwa irtadda ma'al murtaddi sai ga mutumin nan yayi rida kaga manzon maganar manzon Allah ta tabbata a lokacin da annabi ya faɗi maganar manzon Allah bai fito ya ce a kaza da kaza da kaza za su faru me yasa manzon Allah baya haka saboda me saboda waɗanda suka musulunta suna da raunin manzon Allah yana so ya karfafa ma imaninsu idan da a ce annabi zai ta fallasa waɗanda suka musulunta akan munafinci in wanda ya zo ya ce kai munafiki ne karya kake ba nuri to wanda ma ya musulunta da gasken zai ji tsoron zuwa kusa da manzon Allah saboda yana tsoron kada shi ma a ce munafiki ne saboda haka manzon Allah bai ayyana munafiki amma yakan yi ishara mai hankali sai ya gane saboda idan ba a ayyana su ba da yawansu saboda sauƙin mu'amalar manzon Allah saboda rufe asirinsu da annabi ya ce yi ya zama daga baya ma musulunci ya da su a zukatansu sun karfafa sun tabbata masu imani wannan ya sa annabi bai fallashe shi ba amma manzon Allah yana rasuwa sai gashi ya yi ridda saboda haka sai na abubakar aikinsa shine yaƙi da waɗanda suka yi ridda ƙauyawa Kabiru garuruwa suka dinga ridda sai na abubakar kuma ya tada yaƙi ana nan daga cikin sojoji da sai na abubakar ya warwatsa duniya gabas da yamma kudu da arewa ana zuwa da fursunoni wa ji'a bihi asiran sai gashi an zo da uyaina a cikin kursunoni gaban sayyidina abubakar kaga da annabi sai ta tabbata sallallahu alaihi wasallam wa wasfun nabiyyi lahu bi annahu bi sa'atul ashira min a'lamin nubuwa sai ya tabbata cewa da manzon Allah ya ce tar da dan dangi ashe alama ce wato mu'jiza ce da ke tabbatar da gaskiyar manzon Allah gashi ko ya taho cikin waɗanda sun yi ridda bayan sun yi ridda har ma sun yaƙi sahabban manzon Allah li'annahu bahara kuma wasafa sai ya tabbata yadda manzon Allah ya siffanta wa inna ma alana lahu qawl saboda haka lokacin da ya nemi izinin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ki ba saboda ne ya gwada musu mutane saukin hali walau kunta faddan galibal qalbi lam faddu min hawlika saboda saukin halin manzon Allah kafiri ma in ya nemi ganin sa yakan ba da kai munafiki in ya zo manzon Allah zai saurare shi saboda ka sai manzon Allah ya sassauta maganar sa gare shi bai faɗa mar magana mara kyau ba ta'allufan lahu saboda ne saboda ƙara renon zuciyarsa ko ya karbi addini ko ya cire wannan munafici daga zuciyarsa wani amsali bi alal islam haka nan waɗanda sun shiga musulunci da munafinci kaga wannan saukin halin zai sa su bar munafinci saboda ka sai al-imamu nawawi ya ce malamai suna ɗaukar wannan hadisi akan al-mudarat mudarat man yuntaka mutumin da an tabbata mai sharri ne sai a kyautata zama da shi dan a rabu lafiya kaga in kayi haka kamar ma kayi aiki ne da sunan manzon Allah wa jawazu ghibatil fasiqil mu'lin fisq wanda wanda ya nuna babu laifi don an yi gulmar fasiki saboda zahiri abinda manzon Allah ya faɗa kana ajewa a kalma ce kamar ta gulma amma kuma tunda fasiki ne malamai sun ce wannan ba gulma bace ba gulma bace da shari'a ta hana kuma ya hataju nasu ila tahdhir min duk wanda mutane suna bukatar wato su kiyaye su yi hattara game da shi sai a bayyana al'amarinsa ba a yi gulma shi ba ولم يمدحه النبي ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر انه اثنى عليه في وجهه ولا في كفاه انما تألفه بشيء من الدنيا yani ma'alilil kalam iyakar abinda manzon Allah ya masa wato ita ce sake fuska gare shi da kuma sassauta magana gare shi saboda kyautata mu'amala da shi ko Allah ya shirya da zuciyarsa amma annabi bai kusance shi ba saboda ya tabbata dama munafiki illa dai ya zo ne yana buƙatar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya haka da shi ibn hajar a cikin sharhin wannan hadisi fathul bari mujallal na goma shafi na 286 ya ce kalar ulama malamai suna cewa tubahu zibatu fi kulli garadin sahihin shar'an haisu ya ta'ayyana tariqan ila rusuli ilayhi biha gulma tana halatta ta fuskoki guda bakwai wannan hadisi yana daga cikin bayani da ke nuna halaccin gulman ya ce na ɗaya gulma tana halatta ya ne wanda aka cuce shi ya gulmar wanda ya cuce shi ya faɗi abu mara kyau a kansa shari'a ta halatta don haka in ya faɗi abu mara kyau akan wanda ya cuce shi bai gulmarsa ba cuta na zahiri na hakika ba na zato ba na biyu al Anatu ala tabyirin munkar wato neman canza barna idan ana kokari a can a kawar da wata barna ya zama to ba makawa dole sai an bayyana abu to bayyana wannan abin baya zama gulma na uku al-istifta ta wajen neman fatawa idan mutum zai nemi fatawa don ya bayyana wani abu na wani mutum saboda tambayar dole sai an bayyana sunan shi nan ma ba a yi duba shi ba wal muhakama haka nan idan a gaban kotu saboda a yi hukunci saboda haka za a nemi sanin bayani daki daki kaga za a bayyana al'amarin wani mara kyau alhali baya gudan bayyana al'amarinsa a nan ba gudun wace na biyar a tahzir min shar a faɗin a faɗi wani abu game da mutum saboda a yi gargaɗi musamman shugaba saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran al'umma gaba daya shugaba ya nuna ya yi ishara game da wani mutum domin a kiyaye mu'amala da shi nan ba ku ba ce shine abin da ya faru da uyaina bin hisn eh, wanda ya zo cikin hadisin wanda anan nan ƙarƙashin haka ya sa malaman hadisi suka fitar da ilmu jarh wa ta'dil wanda shine eh, tajribur ruwati wa shuhud idan aka ce wane ya ruwaito hadisi sai an bi salsala waye wannan idan ma mashayi ne sai an bayyana da rubuta a cikin littafi to wani ko kun ga hadisi daga wurinsa mun dai bincika mun samu mashayin giya ne ba mu sani ba ko ya tuba daga baya za a ce gulmansa ake la ba gulma ba ne saboda ne saboda a tsaftace maganar manzon Allah idan aka ce akwai wani mashayi akwai wani kafiri ko akwai wani munafiki wanda ya ce ya roito hadisi daga manzon Allah dole sai an faɗa dan tana yiwa ya yi manzon Allah ƙarya saboda ka yasa ilimin ilimin eh, wato hadisi ya zama babu makawa dole sai an bayyana hali na malamai da suka roito hadisi ilamu man lahu wilaya amma bi sayyidatu man tahta yadihi haka nan shugaba ya sanar da waɗanda ke tare da shi halin wani saboda su kiyaye zama da shi wa jawabul istishara nan kamar wanda ya taho bincike game da aure kana son za ka aure wata mata ka zo unguwarsu ko ka tura amin bincike wani a unguwar ya san ita wannan matar ba ta kware ba ce amma sai ya rufe don Allah ina tambaya ne game da wanci kana ganin ya kamata ka aure ta a kware ba ai akwai ibada kuma ka san ƙarya ne wannan cin amana ne ta wajen aure ana fallasa duk sirrin da aka sani sai an faɗa saboda amana ce da manzon Allah ya ce babu amanar da ta fita aure girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala don haka ka taimaka ma dan uwa musulmi ka gaya mar gaskiyar da ka sani game da wani ko game da wata da ake nema a hada aure wa kaza man ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtada aw fasiqin wa yukhafu alayhi al-iqtida'u bihi haka kuma inda za a ga wani yana ta kokarin neman ilimi wajen wani malami malamin yana da aibu aibun ba makansa ba aibu ne ta sashin bidi'a ko ta sashin karantar da fasadi to ya kamata in kana da hujja sai ka faɗa saboda wannan ya kiyaye don in ya riga ya samu ilimin karkashin wannan to yana iya zama haɗari gare shi ya ce na shida min man ta juzu bi batuhum eh, man yatajaharu bil fiski aw zulmi aw bid'a wanda ya zamanto yana bayyana fasikanci wanda ke bayyana zalunci wanda ke bayyana bid'a wannan dan an yi magana sa ba gulma bace yace na bakwai mimma yadkhulu fi babi al-ghiba wa laysa bi ghibatin ma taqaddama tafsiluhu eh, fi babi ma yajuzu min dhikrin nas ta wajen siffa wanda shine hadisi da muka karanta zaka bayyana wani mutum siffarsa sai ka ce dogon nan ko gajeren nan ko mara wuyan nan ko mai ido daya ka gani ba gulmarsa ba ce saboda kana bayyana siffarsa ne don a gane shi saboda ka ta wajen bayanin siffa nan ma kuma ba ta shiga matukar an kiyaye zuciya wanda kowannen su akwai hadisi ko kuma aya ta alkur'ani a kai daga cikin bayanan nan al'imamu nawawi ya haɗa su gaba ɗaya a littafin riyadu salihin musamman akwai babin da ya ware ya kirga waɗannan ah, matakai guda bakwai na halalcin da gulma ke shiga kuma ya kawo hujjoji waɗanda ake samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali matar abu sufyan ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha ke ta ce dakalat hindun bintu utuba imra'atu abi sufyan ala rasulillah wata rana sai ga matar abu sufyan ta zo ta shigo gida ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana da tambaya يا رسول الله إن أبا rajulun رجل شبيه ya rasulallah miji na abu sufiyan mutum ne mai mako a nan kaga za a ce ta yi gulman shi ko la ba gulma ba ne don da a ce gulma ne nan take manzon Allah zai ce a karki gulman miji ta wuri na fatawa take yi tambaya za ta yi in ba ta yi bayanin halin mijinta ba ba za ta samu amsa da take nema ba saboda haka dole sai ta bayyana mai mako ne mijinta kaga bayanin nan saboda neman fatawa ya zama gwiwa shi ba lokacin da ta faɗi haka la yi min an nafaka ma ni wa yakfi baniya baya bani abin da zai ishe ni da ni da 'ya'yana illa ma afastu min malihi bi ghairi ilmi sai dai dukiyarsa da na sata a fakaice tunda baya bani sai ɗauka bai sani ba sai in yi hidimar eh, hidimata da 'ya'yana saboda haka take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tana taba dukiyar mijinta ba izinin shi shin anan tace fa hal alayhi fi zalika min junahi akwai wani laifi da ke kaina saboda ina taba dukiyar mijina kaga inda ba ta bayyana mai mako ba ne ba za a gane amsar ba saboda haka yasa dole sai da ta bayyana cewa mijinta mai mako ne sai manzon Allah ya ba ta amsa ya ce ku zi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki ki ɗebi dukiyarsa in dai za ki ɗiba bisa adanci gwargwadon abin da zai ishe ki da 'ya'yanki ta wajen ciyarwa da abin da ya zama babu makawa wannan babu laifi wanzu Allah ya ba ta wannan amsa wanda hadisin yana sahihu bukari da kuma sahihu muslim kaga nan kana iya cewa kamar an yi gudunman abu sufiyan la ba kuma bane saboda fatawa ce don aka haka yasa malamai suke cewa ta hanyar fatawa in ya zama babu makawa sharaɗin kenan sai ya zama babu makawa dole sai an bayyana haka amma idan akwai yadda za a yi a bayyana ba tare da an kira sunan shi ba ko an bayyana wata siffa mara kyau game da shi to yana zama haram sannan misali na biyu wato shine hadisin hadisin da ya zo a sahih muslim har yanzu yana babu mutallaka salasar lana fakatala idan an saki mace uku to ba ta da ba za a ciyar da ita ba amma idan mutum ya saki matarsa sakin farko dole zai ciyar da ita saki na biyu dole zai ciyar da ita amma saki na uku babu ciyar al'imam muslim ya kawo hadisin fatima bin kaisi tana ba da labarin ah, wato saki da ya auku ta ce ina ba amr bin hafsin tallaka ha albatta wa ko tana da miji sunansa abu amr bin hafsin ya sake ta kuma sakin na uku ne kuma baya ma gida ya sake ta fa afsala ilaiha wakilu saboda haka sai ya turo mata wani wakilinsa wakilin nasa sai ya turo mata da hatsi dan kaɗan da ya kawo mata hatsin sai ta tunzura Shi ta tashi kawai ta zo wajen manzon Allah za ta yi tambaya yaya mijinta zai sake ta ya aiko mata wani hatsi da ya zo ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wallahi malaki alaihi shi mijin yake cewa wallahi malaki na min shay'in baki da ma wani abu ai da kika ga mun baki hatsin nan mun taimaka mun taimaka miki da ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu ta gaya wa annabi fa qala sai manzo Allah yace gaskiya suka faɗa miki laysa laki alaihi nafaqa babu wata ciyarwa da zai miki tunda saki na uku ne aure ya kare ba zai ciyar da ke ba idan aure ya kare ko inda mace ba za ta yi a gidan mijin ba haramun ne fa amara ha an ta'adda fi baiti ummi sharif sai manzo Allah ya ce ki je gidan ummu shari ki zauna ki idda ba gidan shi ba kaga ya gwada cewa idan saki na uku ne mace ba za ta yi idda ba na gidan ba sannan sai annabi ya ce a'a tilka imra'atun yakshaha ashabi ummu shari sahabbai na suna yawan zuwa gidan ya ce a kar ki je gidan ummu shari sai manzo Allah ya ce itaqi inda ibnu ummi maktub ki je gidan eh, ibnu ummi maktub fa innahu rajulun a'ma saboda makahu ne siya baki kina ma da damar ki aje hijabi tunda baya ganin ki fa idza halalti ki zauna a gidan idan kin gama idda fa'azini ne sai ki sanar da ni ta ce to falon ba halarta lokacin da na gama idda da na zo sai na ce masa ya rasulullahi na gama idda amma mutane biyu sun fito nema na mu'awiya bin abi sufiya da kuma abu jaham khatabani duk suna neman aure na sai mazan Allah ya ce to Abu Jahal ne falaye ya ba'u asahu an atiki baya aje sandarsa shi Abu Jahal baya sauke sandarsa a ƙasa kaga mazan Allah yana nufin duka mutum ne wanda mata ba sa wargi za su ji jiki a nan gulmarsa annabi ya yi ya faɗi halinsa ne na hakika don ta san wanda za ta aura saboda haka yasa idan batun aure ya zo fallasa ake sosai don bai kamata mutum ya je ya auri wanda daga baya zai nadama ce to mu'awiya kuma fasulukun kai mu'awiya ba kuɗi la malu lahu ba shi da kaumi manzo Allah yake gaya mata kaga annabi ya yi adalci ya gaya mata in kin auri wannan duka wancan kuma ba komai a gidan shi sai manzo Allah ya ce an yi Usama bin Zaid ne a shawara ta ki auri Usama bin Zaid ta ce ah, ka ya Rasulullah Usama kuma ita kuma ku samun baya ma cikin waɗanda ba cikin tunanin ko jibi ma ne ta ba manzo Allah yake cewa ki auri usama ta ɗan ja ta noki sai manzo Allah yake an ki hi usama ki auri usama ta ce an gama ya rasu rasulullah wannan ka sai ta aure shi ta ce to da na aure shi faja Allah fihi khairan sai Allah ya sanya mu samu alkhairin da ban taba tsammani ba wakka baktu duk inda na girma mata na hasada na mata na kyashi na da ciko oh, kaga wancan kuma ita ce matar sama kaga da bata aure shi ba da kai da dawo to anan manzo Allah ya bayyana halayen waɗannan sahabbai gare ta ba dan su ba saboda haka sa, ka faɗi gaskiya game da mutum dangane da al'amarin aure ba kai gurma shi ba in dai gaskiya ka faɗa ba ƙari amma idan kuma kiyayya ta shigo wannan kuma sai a kora ma zunubinsa dama can ba ka san shi saboda haka da aka biyo ta hannunka sai ka kara da ƙarya nan kuma kaga haramun mu karanta hadisi na ƙarshe حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق القاسم بن محمد بن سيدنا ابي بكر الصديق jikan sayyidina abubakar shine al-qasim dan muhammad muhammad shine autan sayyidina abubakar a hannun aisha al-qasim yayi karatu saboda haka yasa yana yawan kawo hadisin ka al-qasim yace an aisha radiyallahu anha qalat aisha ta bada labari ta ce lokacin da aka tafi hajjin ban kwana kasan annabi ya tafi da matansa gaba daya sallallahu alaihi wasallam استأذنت رسول الله سودة ليلة جمع sauda daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi izinin manzon Allah a daren musdalifa wannan yana cikin sunayen musdalifa aljamu a daren da ake kwana a musdalifa sai ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutane na da yawa saboda haka ita tana neman izini ta fara yin gaba kafin jama'a su iso ta isa wajen jiba shine aisha tana bayani ta ce ga dalilin da yasa sauda ta nemi izini ta fara yin gaba kanat imra'atan kanat imra'atan sakina saboda mace ce mai nauyi sabitatul lutiya kaga kalmar da ta faɗa ta luti idan aka ce luti ƙato kenan ko aisha ta faɗi wannan kalma shin ta yi gulmanta ba gulma bane tana ƙoƙarin wanke sauda ne yasa sauda ta nemi izini ga sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi a muzdalifa amma ita sauda ta nemi izini ta fara tafiya saboda me saboda tana da jiki tana da kiba kaga kenan tafiyar ta ba zai zama daidai da tafiyar sauran mata ba za ta wahala fiye da sauran mata saboda haka da ta nemi izini fa azina laha sai manzon Allah ya mata izini wato nan al-Imam Bukhari ya kawo shi ne don ya nuna cewar abinda aisha ta faɗa ba gulmar sau da take wato ta faɗa ne don ta bayyana dalilin da ya sa ita sau da ta nemi izinin ta fara tafiya kafin sauran mata a sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih bukhari babu man qaddama ba'afahu eh, ba'afata ahlihi yana sahih muslim yana kitabul hajj babu istihbabi takadimi daf'il ba'afa wato yana hadisin ya zo, yazo القاسم يقول عائشة تأتي استأذن السودة رسول rasulallah. sauda ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifa a daren kwana a muzdalifa wannan riwaya ta al-Imam Muslim ta dafa'u qablahu ta fara tafiya kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho wajen jifa wa qabla haqamatin nas kuma kafin ambaliyar mutane domin washe gari mutane tudatsowa suke suna ambaliya za a doshi wajen jifa wa kanat imra'atan sabiqa kuma ita ce mata ce wato zuciya mai jiki alqasim sai ya fassara kalmar da Aisha ta faɗa sabiqa as-sabiqatu as-saqila idan aka ce wa mutum zuci ana nufin mai nauyi mutum mai jiki fa azina laha sai manzo Allah ya mata izini fa kharaja qabla daf'i saboda haka sai eh, sauda ta fara fita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, kafin ya baro musdalifa wa habasana hatta asbahna mu kuma sauran matan shi sai manzon Allah ya tsare mu sai da muka kwana a Muzdalifa gari ya waye fa dafa'na bi daf'i saboda ka sai muka ingizo tare da ingizo wasu sai da manzon Allah ya baro Muzdalifa sannan mu ma muka gauro shine sai Aisha tana nadama ta ce wala an akuna ista'adantu rasulullah da dai a lokacin na sani da na yi irin abin da sau da ta yi ni ma da na nemi izinin manzon Allah kamar sta'ada na sauda yanda sauda ta nemi izininsa fa akuna adfa'u bi izni ya zamanto na baro musdalifa da izinin manzon Allah ahabbu ilayya min mafruhin bi da a ce na yi haka da na farin ciki da komi za a bani a duniya a yau wanda wannan tana faɗa ne tana nadama bayan rasuwar manzon Allah rasuwar saudan saboda ita Aisha ba ta son ta bar wani aikin da annabi ya rasu tana yi saboda ka tun da hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da matansa ba su bar musdalifa ba sai da rana ta fito to aisha har ta bar duniya haka take yin aikin hajjin amma kuma tana wahala saboda haka yasa take cewa ko oh, ina ma a ce na yi irin abin da sau da ta yi kaga shi kenan dare ni ma sai in kama hanya zo wurin jifa na kyale mutane saboda duk wanda ya tafi aikin hajji ya san wahalar da ake sha tsakanin musdalifa da wajen jifa wannan shi ne abinda aisha ta ke nadama a kai wanda hadisin yana sahihu musu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da daidai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من bai na da به بيننا وبين المعاصي